tun a washe garin bayyanar wata bidiyon tsirecin da ta karaɗe kafafen sada zumunta ne jama'a daga sassan nijar suka tuntuɓi 'yar majalisar dokokin ƙasa na na jube haruna mati akan wannan al'amari da ya saba wa tsarin zamantakewar al'ummar nijar kamar yadda ta bayyana a tare manema labaran da ta kira abin da ya faru na asha a maraɗi a matsayin mu na 'yan majalisa ya zama dole ne mu isar da saƙon al'umma dangance da wannan matsala doka a niger ta yadda da kowane addini sannan kuma wani bangare doka ta yi magana akan cewa ana ce ma iyali auratayya tsakanin mace da namiji shi yasa yau abin da ke faruwa ya kai wani abu wanda ya kamata a ce dukkaninmu hankalinmu ya tashi me yasa haka saboda a niger mafi aksarmu muna da addini girman damuwar da ake ta nunawa bayan faruwar wannan al'amari ya sa 'yar majalisar yanke shawarar gabatar da korafin 'yan ƙasa a zauren majalisar don ganin an samar da dokar kare al'umma daga miyagun ayyukan da alamu ke nunin idan masu bakin faɗa a shi ba su yi wani abu kai ba to kam za su samu gindin zama a sahun al'ummar wannan ƙasa. 'yan uwana 'yan majalisa da ke saurare na nake kira da babban murya mu gama ƙarfi da ƙarfi dangance da kawo shawara ta sabuwar dokar da za mu azawa don mu ga mun kare al'ummanmu mun kare mutuncin ƙasanmu mun kare iyalinmu ko duk abin da kake tunani na samu alkhairi a matsayinka na nan duniya hanyoyin da matasan yau ke bi wajen amfani da kafafen sada zumunta wani abu ne da tun dadewa shugabannin addinai ke jan hankulan iyaye a kansu malama sakina maman na daga cikin masu gabatar da wa'azin addinin islama mata biyu ko kuma mace ta ce ita namiji ce ko kuma namiji ya ce shi mace ne to wallahi mu yi hankali domin wancan da suka yi ɗaya. cewa na maza biyu mun ga yanda Allah subhanahu Ta'ala ya halaka su to mu da muka gama uku ko kuma hiye da haka nan mene ne zai zo muna in ba an yi hankali ba aka shi ma Reverend Pastor Sabo Baciri na majami'ar Assembly da Dio yake cewa wajibi ne a ci gaba da tunatarwa a kan nauyin da ya rataya a wuyan shugabanni. Da ma'ikanta da malamai da uwaye da musawa masu ba da karatu ya kamata a jaye wando a jaye damce don saboda a ciyo maganin wannan annoba annobar ruhaniya ce kenan ya kamata mu ƙara wa'azi. A farkon watan nan na Oktoba ne hukumomin shari'a suka kama wasu 'yan mata goma sha uku a maraɗi waɗanda da farko rahotanni suka ce 'yan maɗigo ne da dubunsu ta cika bayan bayyanar wata bidiyon da suka naɗa. sai dai a washe gari alkali mai tuhuma wato prokirar ya ce da laifin yada bidiyon tsiraici ne ya kama su a maimakon laifin aikata mu'amala irin ta masu jinsi guda da ake ta yayatawa mafari kenan wasu 'yan ƙasa ke ganin akwai bukatar warware wannan kulli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.